bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mun ce za mu koma kan ayat da muka riga muka karanta ta jiya aya ta tamanin da bakwai wato wazannuni idh dhahaba mughadiban to malan karanta Allah ya mana muwafaqa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى <clears throat> وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa zannuni kuma ka ambaci zannun zannun suna ne a matsayin kirari ga ɗaya daga cikin annabawan Allah mai suna annabi Yunus da mun ce ambatonsa ya zo a wurare hudu a ƙur'ani kamar da bayani duk ya kaya jiya amma annun suna ne na kifin da ya haɗe shi zan koma da mu kan wannan bayanin da na jiya Allah ya aiki annabi Yunus ya je wani gari da ake kira ninawa ko nainawa kusa da Mosul a Iraq wanda suka kira mosul a yau ya yi da'awa to sai mutanen wurin suka juya baya suka botsare yayyai da su suka yi taurin kai to sai ya tafi ya bar su tun kafin Allah ya ba shi umarni cewa tashi ka tafi to wannan da ya bar garin kawai sai je ya hau jirgin ruwa domin a yi fito da shi ya bar garin ya tafi to Allah Ta baraka wa ta'ala bai ba shi umarnin yin haka ba alaihi salam ya hau jirgi kenan sai jirgin ya fara katankatana ya fara katantanwa wato an yi lokaci an yi wata marra da wani loto a rayuwa da ya kai ga hatta abubuwa aljimadat abubuwa sandararru har ma ba sa karɓan wanda ya samu matsala to da haka sai aka yi ainihin wato ƙuri'a sai ƙuri'a ta faɗa kan bawan Allah annabi Yunus saboda haka aka ce to kaga ba zai yiwu saboda kai muhalaka ba a cikin jirgin nan dole ne ka tashi kawai ka jefa kanka a teku domin kana ciki jirgin zai tuntsura da mu halaka saboda haka sai ya jifa da kansa cikin teku alaihi salatu wassalam amma abin da ya yi shi ne abin da ma'abuta ilimi ke cewa ta'atul abrar sayyi'atul muqarrabin da'ar da mutane nagartattu za su yi a ce madalla idan na kusa da Allah ne masu fada agun Allah suka yi sai zama laifi kaga ai ya kaurace ya bar kafiran ya yi tafiyarsa inda ga gama garin mutane ne wannan shine al'aula saboda ko ba komai ai malam ya ce wala ya yahillu lahu suhbatu fasiqin wala mujalasatuhu jimi akhdari baya halatta zama da fasiki ko abota da shi to amma tunda shi annabin Allah ne Allah ya kara masa aminci ana masa wahayi zama ya kamata yi to Allah ya kaddara dan fitar da hikima da haka sai ya bar garin to fa sai kifi ya haɗe shi <clears throat> to shi da nake gaya muku jiya mutum ya fada cikin teku me kake tsammani ya rayu ko ya mutu na'am in ya mutu ba mu'jiza ne, dama abin da ake tsammani kenan amma in ya rayu to wannan mu'jiza ne ta zama aya to bai mutu ba na biyu karka manta katoton kifi ne fa ya haɗe shi ya laƙume shi ya lankwame shi amma shi kansa kifin Allah ya ba shi wahayi kawai ka taba shi na ajiya kawai na bayar ba magana ci dole to haka yana cikin wannan kifi to kifin ne ake kiransa nun nun wasu suna faɗa Allahu alam wai Allah ne ya wahayi ga duk kifayen duniya zan ba da ajiyar wani bawa na a ciki na ɗaya daga cikin kifayen aka ce kowane kifi ya ji cewa to ai ni ne na cancanci Allah ya bani wannan ajiyar sai wani kifi nuni ce ni asuwa da har Allah zai aji annabi a ciki na ban isa ba saboda wannan tawadu'un Allah ya daga kifin yace to kai za baka ajiyan annabin Allah kuwa akwai wanda suka ambaci wannan magana Allah alam bi sihhati ma qalu amma komai rashin ingancin maganar dai akwai sako da ke nuna maka me muhimmancin tawadu da kaskantar da kai in dai har kifi ya tawadu Allah ya daga shi shi yasa suka ce ka zamanto mai kaskantar da kai sai Allah ya girmama ka Abu Tammam yana cewa tawaba takun kan najmi la على صفحات الماء وهو رفيع ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيء ويتواضع كي تواضع إنك كسكن تد كي تكون كالنجم سيك زمك ما التورارو أنغانيكو تورارو يا هيكني أنا ganin hoton tauraro a ruwa a bokiti ko a fuskar kogi ko a fuskar kwazare ko a fuskar korama ko a fuskar ruwa da ke cikin gulbi ba kana ganin reflection na tauraro ba to kama shi mana zai kamu in kana son ka kama shi sai ka je samaniya to shi ne abu tamam ke cewa tawaba ta kunkan na najmi la ala nazirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u idan kai tawadu sai ka zama kamar tauraro da ake ganin hotonsa in din reflection a cikin fuskar kogi amma kuma yana can kololuwa ga daraja ta sama amma saboda kaskantar da kai kowa zai iya ganin sakar to wannan shine mutum mai kaskantar da kai dan Allah sai ce wala ta khani ya ya'lu bi nafsihi ila tabaqatil jawi wa huwa wadi' kar ka zama kamar hayaki hayaki akwai shi da ɗan karin girman kai saboda hayaki za ga yana Allah Allah ya je samaniya amma uwarsa na ɗaki wace ce uwar zuba mata ruwa ka gani sai tashi daga aiki to shine ke cewa in kai tawadu sai ka zama kamar tauraro baka highly placed amma kuma accessible mai saukin hali idan ka ce za ka yi barokoko da girman kai da tarokoko sai ka zama kamar hayaki hayaki na Allah Allah je sama uwarsa na daki in ka sheka mata kwanan ruwa sai tashi daga aiki kaga yafi shekarun sa wayo ya fi kafarsa sauri kenan babu kuma inda za shi. abinda nake cewa suke cewa saboda wannan tawadu'un da wannan kifin yayi ya samu wannan daraja ala kulli hal to sai Allah ce ka ambace shi shi annabi Yunus إذ ذهب مغاضبا إذ أيايند ذهب يتفي يبر إند أكتي يتأيا يكرنت تد الديني يكرنت تد وعظي يكرنت تد عقيدة يفتد دا متاني لقبتا زوا هسكين إيماني مغاضبا حال من ذهب أي حال كونه وهو يغضب لسبب ما قام به قومه من الإنكار والتكذيب والقتل والتشريد saboda abin da mutanensa suka yi na ƙaryatawa sai ya fishi sai ya tafi to sai Allah ce fa zanna Allah na kabira alai sai ya ɗauka ba za mu ƙuntata masa ba mun yi bayani kalmar na kabira anan ba tana nufin ba za mu samu iko akan shi ba ne duk wanda ya fassara wannan da ba za mu sami iko ba to ya yi babban kuskure kuskure na farko ya taɓa darajar annabawa eh, ba za ka fassara allan na ƙadira alaihi cewa sai ya ɗauka ba mu da iko a kan shi ba annabi ya fi ƙarfin a ce ya jahilci ikon allah a kan shi ina fata an gane ko maƙamun nubuwa za ta hana zai hana ka fahimci ana nufin allah na ƙadira wai ba za mu sami iko ba ne malamai suka ce allan na kadar misali ibnu kafir ce allan nudayyiqa alai na kadar na nufin tadyiq sai dauka ai wannan ba ku ba za mu kuntata masa ba an gane ko kamar da Allah ta'ala ke nuna mana cewa a wurare shi ke kaddara kuma kaddarawa tauyewa da ragewa an gane ko faƙadar alaihi rizqahu faqadara ay fadayqa alaihi rizqahu tauyewa ake nufi ma'ana Allah nufi ana nufin cewa nan yana tsammanin ba za mu kuntata masa ba to fanada fi zulumat malam sai dinga kiran Allah yana addu'a cikin az-zulumat zulumat jam'i ne na duhu daya zulumat farko dai ga duhun dare ga duhun teku ga duhun cikin kifi yana ta kuka yana addu'a Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin idan ibn kasir ya korarwa ruwa a cikin tafsiri kuma tabbatacciya cewa addu'ar da tafi ko kuma addu'ar annabi yunus ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin haka ya dinga kiran Allah yana cikin kifi wannan addu'a tana da ban mamaki ta kunshi ɓangare uku ɓangarenta na farko ya kunshi tsagoron tauhidi uluhiyya don ya ce la ilaha illa ant babu abun bautawa da cancanta sai kai ya Allah kaga wannan tabbatar da me tauhidin bauta ne al-i'tiraf na bil uluhiyya na biyu akwai tsarkake Allah dan ya ce subhanaka na uku akwai tabbatarwa kai da laifi ali'tiraf bi taqsir wa dhanb domin ya ce inni kuntu min adh to shi yasa annabi sallallahu alaihi ce babu mumini da zai roki Allah da wannan face in Allah ya da Allah ya yi masa abin da ke damun shi yawaita faɗin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin ya kai direba da ka shiga kungurmin jeji kana cikin jin tsoro ya ta fadin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin ya ke mai ciki da ake tsoron za a haihu ko za a mutu menene menene ya ta fadin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin ya wanda ya samu kai cikin sabo yana tsoron gamuwa da ubangiji kuma dole ne gabawa ya haka ya ta fadin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin du'a addu'ar annabi Yunus kenan yana ba abin bautawa da cancanta sai Allah subhanaka tsarkiya tabbata gare ka inni kuntu minadh zalimin ni kan na kasance daga cikin azzalimai waɗanda suka zalunci kansu to shine je nake gaya muku a wani dalili na abin da ake kira muqarara Ahmadidat Allah ji kansa yayi littafi ya sa masa suna mai what was the sign of Jonah muna so mu san mecece mu'jizar annabi Yunus wannan kuma yayi ne lokacin da kun san shi yana tattaunawa a Afirka ta kudu da fastoci da kiristoci masu da'awar akan addinin gaskiya suke su ɗin mishin suna cewa annabi isa wai ya mutu an kashe shi jininsa ya zuba ko ba haka ba to shikenan wannan jinin shine ya wanke zunubai na mutanen duniya ƙur'ani kuma ce a ba kashe annabi isa ba ya ta wannan magana Allah ya ce wa ƙaulihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryama rasulullahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum basu kashe shi ba basu kuma ainihin kere shi ba to gaba ɗaya sun gina aƙidar ceto ne akan cewa isa ya mutu ya ba da jininsa alaihi sala shi yasa kuskure ne ga wani musulmi ya buɗe asibiti asibiti nashi asibiti mai zaman kanshi naka na kashin kanka ka ɗauko cross ka sa me ya da cross makirci dama aka yi yan mission suka dinga cusa wannan a matsayin haɗa addinin su to shine Amadu da ke cewa ah, to ya annabi isa bai mutu ma ba a bisa abinda littafin naku ya faɗa bai mutu ba ba ma ƙur'ani ba tukun a baibulancen annabi isa bai mutu a cross ba in kana son ka gane bai mutum ba a cross je ka samu wannan littafin nashi mecece mu'ujizar annabi yunus sai ka hada da littafin bible sabon alkawari littafin matta ko matthew sura ta goma sha biyu aya talatin da tara zuwa ta arba'in ka gani ka karanta ka ji labarin daki-daki an gane domin a ciki annabi isa yana cewa kamar da suka faɗa lokacin da manyan yahuda suka tura masa mutane suna neman ya musu bayani kan ya ba su wata mu'ujiza, sai ce har ku kuke ma tambayar mu'jiza ko asuwa mabannata lalatattun mutane sai ce to babu wata mu'jiza da ni annabi isa alaihi salam yake faɗa kenan zan gwada muku fiye da mu'ujizar annabi yunus duk abin da ya faru da shi ita ce mu'ujizata ai kaga annabi yunus ya yi abin da bahaushe ke cewa tsallake rijiya da baya ya yi kacibis da mutuwa amma me bai mutu ba to shine annabi sa ke cewa abin da ya faru da shi mutuwa ta kai masa hari lokaci bai yi ba bai mutu ba ni ma za a yunkurin kashe ni ba zan mutu din ba duk abin da ya kasance mu'jizarsa ita ce alamata shine didata littafi mecece wannan mu'ujizar ta annabi Yunus in ka iya wannan bayani daki daki za ka iya tattaunawa da kowane dan mishan ka kuma gamsar da shi in dai mai niyyar fahimta ce ina fata an gane ko so ku samu littafin ku karanta musamman ga ɗaliban da ke karanta muqaranatul adiyan religious comparative studies dan ya zama dole ga dukkanin malamai ya zama to wannan fage ne daga cikin fagagen karatu saboda yadda sakon musulunci dan shi musulunci ba dan wata kabila bane kawai musulunci ba na larabawa bane kawai ba na hausawa bane kawai ba na mutanen najeriya bane a'a wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhira walakin akthara an-nas la Da haka duk ilimin da zai kai ga mu yadda wannan sakon aje a san shi amma wannan janibi na ilimi an yi irfalin sa kwarai da gaske tare da qur'ani ya gaya mana karra akwai ilimin tattaunawa da ahlul kitab abokanan zama ka nuna musu ilimin nan ta hanyar dalili ta hanyar wasu musu gane bane wallahi da yawa daga cikin waɗanda suke ba musulmi ba ba su fahimci musuluncin nan bane ko dai an kai musu musuluncin a murɗe ko dai musulmin suka yi zalunci suka ƙi yin gaskiya ko dai ka iske arne ba musulmi yana shan giya musulmin na shan giya to ta ya zai gane gaskiya na'am ba musulmi ba yana zuwa gidan karo, musulmin yana zuwa sai ɗauka haka musuluncin ya ce amma inda za a zo a yi zube ban ƙwariya a gane ka mutunta shi ka nuna masa ƙaunarsa kake addinin musulunci addinin rahama ne wallahi za ka sha mamaki da yawa za su gane to Allah ka taimake mu da haka kuma za ka haka ne ta hanyar ilimi ta hanyar bayyana dalili ina fata an gane ko to shikenan anan duk sai wannan littafin a samu a karanta shi mahiya mu'jizatu yunus what was the sign of prophet jonah alhamdulillah na tattaunawa da yawa daga cikin fastoci abokanai kuma da yawa Allah ya sa sun fahimci akan kuskure suke sai dai kuma ta bakin turawa prejudice dies Heart. Eh, mutum ya koma kan gaskiya sai an ci kwakwa illa man rahima rabbuk to amma dai ka sauke nauyinka li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wa inna allaha saboda haka annabi yunus kenan allah ya kara masa aminci a kuma wannan addu'a ta sace da yake wai ta da ya kamata musulmi mu dinga lazimtar addu'ar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin aya ta gaba ta ce me فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين to saboda wannan addu'a da yake a wata aya ma yana cewa falaula annahu kana min almusabbihin la labitha fi batnihi ila yawm yub'athun ba domin tasbihin da ya dinga yin nan ba falaula annahu kana min almusabbihin ba domin ya kasance yana tasbihi ba sai Allah ce la da ya zauna a cikin kifin har tashin kiyama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ashe yan wa tasbihi ba karama abu bane ka duba a cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kalmomi ne guda biyu masu saukin fada a harshe masu nauyi a sikelin aiki kuma Allah na matukar son su faɗane ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim kaga akwai tasbihi ciki nabi ya sifata su da sifofi guda uku kalmomi guda biyu خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبثان الى الرحمن very light a harshe yanzu misali ɗalibi ya je yana jiran a bashi takarda ya fara rubutu ka tambayi kanka minti nawa za ka yi kana jira kafin ka fara wannan mintunan ka kashe su mana wajen karanta wannan kalmar ka ci riba raya ba a wasa da ita mutumin da ya je hotel yana son ya samu abinci ya ci kafin a kawo abincin kar ka ɓata lokaci waɗannan awanni wajen surutu kai ta faɗin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim kai lissafi ka faɗa sau nawa sau ɗari ko sau dubu ka ci riba ka ci riba nan tafsiri da muka zo kafin misali a zo a fara ka ci gaba da karanta wannan kalmomin kullum musulmi ana so ringa cin amfanin lokacinsa saboda kwanaki tafiya suke yi wani malami na cewa in ka san in an tambaye ka tambaya ɗaya idan ka san a za ta iya ba da amsa to ka ce a ɗin kai shuru misali ainihin an yi tafsiri yau misali fa in ka san a za ta ba da amsa to ka ce a kai shuru karka ce a eh, malam ya zo daidai karfe ka suka ce ba tambaye ka wannan ba maimakon ka kashe wannan mintuna wajen faɗin abin da ba to ka yi tasbihi suka ce in ba haka ba idan ka ce a eh, malam ya zo kaza kaza wannan sakan da ka tashi Allah zai tambaye ka akan su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ina ga wanda zai kashe awa daya awa biyu awa uku yana yi da mutane yana gulma yana kitififi yana munafinci da sauransu cin amfanin lokaci to ko da muna jiran wani abu ne mu ci amfanin lokaci wajen faɗin wannan mace tana cikin naƙuda naƙuda tana murɗe ta misali kasan ciwon naƙuda ta dinga faɗi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min duk wani hali na bakin ciki mu rungumi wannan kalma a kowane irin yanayi a gida a dawa a wani hali talauci arziki duhu haske kwazazzabutu la mu lazumci kalmar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin sai ce me fastajabna lahu wa najjaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin fastajabna lahu sai muka amsa masa shiwa annabi yunus wa najjaynahu min al-gham muka tseratar da shi daga wannan bakin cikin to wa kadhalika wa kama أي وكما نجيناه من هذا الغم muminin haka muke kuma كما da muminai idan suka rike Allah Allah kai mana muwafaqa aya ta gaba ta ce me wa zakariya aidna da rabbahu rabbi la tadhalli fardan wa anta khayrul warithin to bayan mun ji wannan annabi kuma ga wani annabi shi ma an kira shi nan وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين الله يتي سننكم قال النبي زكريا إذ أيايند نادى ربه يروك جنسا يكرا جنسا سبحان الله أنت يا يوانا روكوني لوكتن نجير ما يزومي ينا zo كمر أجلي يا kamar sannan kuma zai bar duniya ba shi da waɗanda za su gaje shi Allahu akbar ya yi ta addu'a misali yana cewa rabbi inni wa hanal azmu minni wa shta'ala rasu shayba ya Allah ga kai yi farfara na tsufa kashi ya zama biskit ya yi lugu-lugu ba ƙwari. wa inni khiftu al mawali min wara'i an gane ko kuma ni ina jin tsoron almawaliya barori a bayana waɗanda ainihin ba za su gaji wannan gida na annabci su ci gaba da iyar da saƙo ba sai roƙi Allah fa habli min ladunka waliya yarifuni wa yarifu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya ya Allah ka bani wanda zai gaje ni ya gaji wannan aiki na da'awa wannan aiki na wa'azi wannan aiki na kira zuwa ga Allah wannan aiki na dafa aqida mai kyau a zukatan mutane kuma Allah ka sanya shi radiyya ay mardiyya yardaje wurinka annabi zakariya kenan ambaton shi ya zo a qur'ani wajen kama so bakwai shine mahaifi ga annabi wa yahya kuma abin mamaki kashe shi akai ka ji fa manyan bayan Allah a hadisi tabbatacce kame da albani ambata cikin eh, silsilar sahiya da duniya ta kai fiffiken sauro a gun Allah da bai shayar da kafin ruwa ba saboda wulakantuwar duniya ne ma har ma manyan mutane irin su annabi zakariya ake samu wai ana kashe su nabi min anbiya illa wa zakariya da rabbahu lokacin da ya kira ubangijin sai ce me rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin addu'a sakiyan ya Allah karka banni ni kadai wa anta khairul warithin kai ne mafificin masu gado ma'ana kowa zai mutu za a gaje shi sannan babban mai gado shine wa yace inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un mu ne za mu gaje ƙasa gaba ɗaya kuma ya ce wa nahnu wa a wuri wa kunna nahnul mu ne masu gado saboda haka ya roki Allah wannan addu'a akan Allah ta'ala ya bashi da kada ya bashi shi kadai ya kasance ya bashi da wato ainihin wanda zai taimake shi akan wato da to sai Allah ta'ala ce mai fastajabna lahu فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا نعم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا نعم. وكانوا لنا خاشعين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فاستجبنا له شيما سيمك أمسى مسا muka amsa masa shiwa shiwa kenan annabi zakariya ya roki Allah Allah sai muka amsa masa wa wahabna lahu yahya sai muka yi masa baiwar wato yahya ɗa ne kenan ko shi annabi haya din nan a wata aya Allah ya ce ba a taɓa samun wani mutum mai wannan suna irin nashi ba kafin shi dan ya ce lam naja Allahu min qablu samiyya ba mu sanya ma wani kafin shi shi haya samiyya ai wanda ke da suna irin nashi ba annabi haya kenan an gane ko ɗa ne ga annabi zakariya to nan sai Allah ta'ala ce me wa aslahna lahu zauja sai muka alkinta masa matarsa ku kalli lamirin nan wa aslahna lahu zaujahu wannan huhu ɗin lamirin wane ne ku kalli magana da kyau wa zakariya idh nada rabbahu fastajabna lahu wa habna lahu yahya wa aslahna lahu zaujahu sai muka yi masa baiwan haya muka gyara masa matarsa malamai suka ce domin ta kai shekarun da ba za ta iya haihuwa ba ta ba shekara wajen casa'in da ƙari mai a duniya kuma aiko likitoci mai suke cewa akwai abin da suke kira menopause period menene menopause ko menopause menene suka ce jallin da mace in ta kai ta daina haihuwa wasu kan ce in ta kai shekara arba'in da biyar ko shekara hamsin amma dududu da wuya mace ta kai shekara hamsin da ɗoriya a ce kuma ta haihu shi namiji ban da shi shi wani zai iya kai ko da shekara tamanin yana haihuwa misalin Allah ya ga dama to ne suka ce saboda wannan hali da ta samu kanta na ba za ta iya haihuwa ba to sai Allah ya nuna abin mamaki nan sai ya raya ainihin mahaifarta da shi don haka ne masu ke cewa summiya yahya yahya li anna Allah ahya rahima bihi ahya wai saboda Allah ya raya mahaifar da shi shiwa annabi yahya shi suke kira John the Baptist ko a Bible amma ya yi bisharan bayanan annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗannan annabawa ne na musulunci dukkaninsu musulmai ne in ba a musuluncin mutum yake ba ya bata lokacinsa wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu fil akhirati min al-khasirin saboda haka Allah ta'ala ya ce sai muka amsa masa muka yi masa baiwar ka duba sai ce wa wahabna ashe haihuwa baiwa ce ko baiwa ce. to me yasa wasu ke cewa a yawan haihuwa na kawo karancin abinci ko wait the more you produce the scarcer the food you eat becomes kuna yawan haihuwa abinci na karanci kaji mutumin da ko kwayar hatsi bai halitta ba ko fiffiken sauro bai halitta ba amma saboda kirinki da kan kamba da kinkini ka zo kana ma addinin Allah shiga hanci da kudundun ya Abdullah wannan ajanda ce ta makiya Allah bai kamata musulmi ya tallata ta ba domin Allah ya kira haihuwa baiwa dan ya ce wa habna lahu idan ka ce a wannan yana nufin annabi ne to ai akwai inda Allah ma ya faɗa generally haihuwa baiwa ce je ka karanta yace ya habu liman yasha'u inasa wa ya habu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir Allah na baiwar ‘ya'ya maza ga wanda yake so, yana kuma baiwar ‘ya'ya mata ga wanda kaga zango na biyu, sannan kuma yana gauraya ma wanda yake so maza da mata, kaji zango na nawa kenan zango na hudu wa ya man ya aqima ya mayar da wanda yake so bakarari barik ba haihuwa. To na mai Allah ce ya habu ai. ashe haihuwa baiwa ce sai dai kawai ka roki Allah ya baka nagari domin ko shi annabi ya ai cewa fa habli min ladunka me waliya kai min baiwan wali kenan sai ka roki Allah nagari kullum idan mutum ya tashi neman haihuwa lokacin shan azumi ana son kai addu'a lokacin wato ainihin sujuda lokacin qiyamul lail lokacin subhanallah kewaye ka'aba ka ɗora kirjinka a multazam tsakanin bakin dutse da kofar ka'aba ka ɗora kirjinka ka roƙi Allah aina mun ga alheran multazam masha Allah a roƙi Allah wurin lokacin shan ruwan zamzam saboda annabi ya ce ma'u zamzama lima shuri balahu da kowace niyya ta kirki aka sha zamzam za ga biyan bukata ballantana lokacin tsayawa arfa nake cewa ya ke mai ciki musulma ya ke mai neman haihuwa sai a daga hannu a ce rabbi habli min salihin Allah ka yi min baiwar ƴaƴa amma daga cikin salihai idan ka ce ni kowane ɗa a bani shi sai baka mai dukan kan ba isa ba Allah kiyaye tsare mu saboda kenan kaga ashe haihuwa baiwa ce dan yace fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja sai kuma yaba musu yace innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una na ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in sun kasance suna gaggawa wajen aikata alkhairi kaga annabawa ne ba su ce a'a wannan ofishi na annabci da Allah ya bamu ya ishe mu kanu yusari'una fil khairat suna gaggawa wajen aikata alkhairi wa yad'una na ragaban wa rahaba suna kuma roƙonmu don kwaɗayin ra'amarmu da kuma tsoron azabanmu kaga wannan ya rusa mazhabar masu bid'a kuma masu cewa ai saboda tsabar sanin Allah su ba sa ma bautan Allah don kwaɗayin aljannarsa don tsoron wutansa to mazhabar annabawa kenan kai kuma asuwa ga shirya Allah ya ce annabawa ne ya ce me wa yad'una na ragaban wa rahaba me yake nufi suna kwaɗayin mu ragaban al-maf'ul li ajli ay min ajli ragabatihim fi rahmatina wa jannatina wa afwina wa rahaban ay min ajli rahab al suna bauta mana dan kwaɗayin rahamar mu kuma dan tsoron mai azabar mu kenan duk wanda ya ce shi ya kai ga wani matsayi na sanin Allah ba ma ya bauta dan wai kwaɗayin rahama dan tsoron azaba wannan mutumin dan bid'a ne kuma karkatacce ne kuma ya saba wa mazhabar da annabawa suka bar duniya a kai cewa ai duk wanda ya bauta ma Allah dan kwaɗayin aljanna fatilka ibadatu tujjar na'udhu billahi min ad-dalalah ba'da al-hidayah na'am a bauta ma Allah ragaban wa rahaba saboda waɗanda suka fi kowa daraja su ne annabawa annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi muke koyi da shi addu'o'insa birjik kana tare da inda yake cewa Allah ina roƙonka aljanna ina neman ka daga wuta kaga ragaban waraha ba kenan wanda kuma in ba irin wannan yanayin yake ba to karkatacce ne ba wadadde ne ba a maganar maganarsa ba ta da kima a duniyar ilimi kowaye shi kuwa domin manzon Allah Allah ya komaka wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna Allah shadidul ya kuma ce falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw su'abun alim waɗanda suke saba ma tsarin manzon Allah hanya sa'ahir su shiga taitayin su kada fitina ta same su qala ulama al fitna az-zayg fil qalb karkata gabarin hanya ko azaba mai radadi ina fata an gane ko sauraka annabawa sun kasance suna bauta ma Allah shi sa ka karanta bukhari can cikin kitabul i'tisama bis sunna littafin rungumar sunna ka rike shi kam sai abin manzon Allah shine zaka bi in ba ka bata ne duk aiki duk aƙida duk fahimta in ba tambarin manzon Allah akai ta bata lokaci ne dan babu wanda Allah ya aiko ya ce ka rike shi sai mutum guda ɗaya shi yasa hatta manzon Allah sai kai tauhidi dangane da shi tauhidul mutaba'a ka kadaita masa biyayya to annabawa sun gabata hanyar su kenan shi ma tasa hanyar kenan wa yad'una ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in suna roƙon mu dan kwaɗayin ramar mu da kuma tsoron azabar mu kuma sun kasance khashi'in masu jin tsoron mu ne aya ta gaba ta ce me أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا الله farko ya fara ambaton mahaifiyarsa yace wallati ahsanat farjaha fa nafakhna fiha min ruhina waja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin sai ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun wallati ahsanat farjaha sannan kuma ka ambaci wannan da ta kare farjinta gabarin zina ita cewa na na maryam Allah ya ambace ta a qur'ani sau ɗai ɗai ɗai talatin da hudu maryam wurare da yawa je ka karan akai akwai ma sura su kutun da guda suratu maryam sura mai lamba ta nawa ai ka ji irin ta kuma sura mai lamba sha tara ko ba haka ba shi yasa idan muna tattaunawa misali ina tattaunawa da wani aboki pasto a jihar rivers can tsohon rivers a yankin ikwere ice nake ce look pastor kaga saboda ma tsabar martaba annabi isa mu musulmi muna da sura sukutun da guda da aka sa saboda girmama mahaifiyar annabi isa kai fa ina kake da wannan alitafinka. kuma da suratu maryam ɗanta kuma annabi isa ɗai ɗai ɗai so ashirin da biyar allah kira shi a ƙur'ani har na ce da wannan fasto aboki na ce to kaga ba ma wannan ba in annabi isa ya zo duniya yanzu allah kara masa abinci zai fi zuwa gun musulmi domin su ke aji gemu ku kuma kuna zana hoton annabi isa da gemu amma na ce kai fasto aboki na ka ganka duka aske ina gemu aboki ne muna tattaunawa da shi na ce isa true i'm telling the truth na ce kuma inda za a zo misali kuna zana hoton na na maryam da hijabi su waye ke sa hijabin matan musulmi shi ke nuna maka addini ɗaya ne sai wanda ya canza shi yasa annabi isa ya ce akwai annabin da zai zo bayana ti min ba'd ismuhu ahmad ku yi imani da shi nace to kaga misali inda annabi isa zai zo zai fi fahimtar matata da mahaifiyata da kanwata da yata a matsayin tasa dan ita ke sa hijabin ta amma ku dan ku yan matan ku har ba na manta wata fastuwa za ce ko ta taba zuwa gida za ta min wazi ce to kin zo wazi ne barka da zuwa eh ce to amma abin da zaki gane a littafin ki an ce a sa hijabi me yasa ba ki sa eh sister eh gashi nan a littafin ki je ki karanta korintiyawa mana ta daya saura ta hudu sha ɗaya zuwa ainihin abin nan shida zuwa sha ɗaya me yasa ba ki sa hijabi ashe a nuna mana cewa addinin ɗaya ne shi yasa cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kullu mauludin yuladu ala alfitra duk da a musulunci ake haifarsa iyayensa ne ke mai da shi ko ba yahude ko ba nasare ko wani abu daban fa abawahu yahudani aw yunasirani aw yumajjisanihi Allahu akbar saboda ka sakon ɗaya ne waɗannan ayoyi dole ka koro su domin suna magana ne abin da ya shafi addinin mu da ka sai ku yi kokari mu iyar da sako look ku fahimta addinin na musulunci shine addini kwaya ɗaya na gaskiya inna dina inda Allah islam to ga kisar annabi na na maryam irin martabawa da Allah ya mata na'am ka je ka karanta suratu maryam bangarorin da Allah ke magana kan yanayin haihuwarta zaka sha mamaki sauraka anan sai Allah ta'ala yake cewa ka tuna wannan da ta tsara farjinta ba ta yi zina ba na namarin ana kiranta albatul ma'anan albatul virgin budurwa shine ma'anan batul akan yi ma'anan fatima kirari akan ce mata fatimatul batul na na aisha albatul maryam albatul har bahaushe ma yakan ce ke batula bahaushe yakan sa wannan sunan a matsayin kirari kirari ne ma'anan batul wadda ta kare kanta babu wanda ya taba saninta sai mijinta na halal da suke aure tare to nan kaga Allah ya yaba mana na Maryam yana cewa ita ce wadda ta kare ainihin al'auratta fa nafakhna fiha min ruhina sai muka yi busa na ruhinmu a ciki waje allah muka sanya ta ita Maryam wabnaha da ainihin ɗanta annabi Isa kenan ayatan lil alamin muka sanya su a matsayin aya ga dukkanin duniya babbar aya annabi isa an haife shi babu uba amma ga uwa wannan yasa wasu ke cewa ai tunda yake hakarin to lai dan Allah ne suka ce saboda to ai gashi ba shi da uba sai muka ce ah to in dan rashin uba yasa mutum ya zama Allah to annabi adam ya kamata ya zama dan Allah saboda shi ba uwa ba uba wannan fi mamaki a nan wurin do Allah na tambaye wanne lamarin sai bin mamaki to Allah ce inna masala Isa inda Allah ka masala Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun idan ka ce saboda annabi Isa wai a'a misali tunda ainihin bashi da uba to Allah ne uban sha'uzu billahi Allah baya haihuwa huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa bi kulli shay'in Allah shine na farko shine na ƙarshe mai risala ke cewa laisa li awwaliyatihi ibtida'un wala li akhiri inqida farkon Allah bai farkontu ba karshensa bai karshentu ba kamar yaya kowannen munan nan zai za a ce dan shekara kaza ne ashe an yi lokacin da babu kai ko ashe lokacin da ka zo duna shine farkon ka to farkon naka ya farkontu dan akwai abin da ya farkontu kafin farkonta kanka tunda kafin ka zo mahaifinka shine farkon ka shi kuma nashi mahaifin shine farkon shi shi kuma nashi nashi nashi farkon farkon farkon farkon farkon farkon farkon su khalas sannan kuma za a yi lokacin da za a naɗa shimfiɗa ka tafi an ƙare fayil ɗinka an gama da kai ka mutu kenan ka yi ƙarshe kenan ka ya yi ƙarshe to amma Allah shine na farko ma'ana kowa nan ya tada ubangiji azza wa jalla kowa zai mutu ya bar shi jalla jalaluhu buwaye gagara misali to shine cikakken mai gado ina fata an gane ko da jama'a dan haka Allah ta'ala ya yi waɗannan bayan Allah saboda ibadar da suka yi Allah ya ce ya sanya annabi Isa aya ga dukkanin duniya to ba su na sake komawa kan tarihin na na maryam ba misali abin da ya shafi haihuwar da ta yi alhamdulillah ba zan manta ba a kowane program da muka taɓa yi a jihar rivers a garin fatakwal inda wata kungiya da ake kira amp association of muslim profession domin alhamdulillah gwargwado mukan samu shiga kudancin nigeria yankin ogoni yankin urhubu yankin cekiri alhamdulillah domin nan ne za ka je ka ga wato tsagoran gwagwarmaya shi sa muna kira ga ɗaliban ilimi ga masu kuɗi ga aiki can kudu amma za ana ta rikici da juna kowa da yan akara maka lahu shi kowa ya jama'a ga aiki ba bacan har sukan ce ku musuluncin ne kuka samu hakuna rigima kuna faɗa tsakaninku musulmi ko mu muna bukata a kawo mana musulunci muna mutuwa a kafirci ba za ku zo ku taimake mu ba akwai sarki sarki ne na gargajiya a garin Ogbakiri idan ka bar port harcourt a hanyar coba in zaka tafi ainihin wari alhamdulillah a gaban ya musulunta yake cewa ni bana bukatar komai na ku musulmi ni sarkin gargajiya ne ina da komai amma in kuka bari na mutu ba kan addinin gaskiya ba zan yi karan ku gaban Allah wallahi magana ta tsorata muran nan matarsa a gaban mu a lokacin ta fara sa hijabi wata musulunta ba da hijabi nace madam why do you wear hijab tace ai dan uwa a matsayina na matar sarki mun tafi wato Legas tare da matar gwamna a lokacin lokacin Anthony Oko wani tsohon gwamna ta ce wallahi sai na ga matayen da suka zo wajen taron a Legas kowace da yake bata da wannan shiga irin na musulmi kowane namiji ya kama hannun ta yi hannu ta ce amma sai na ga wasu mata guda uku ta ce daga jihar Bauchi da irin wannan lullubin kowa in ya zo sai dai ce barka da zuwa madam da sun da kai ta ce to ashe nan mutunci ne to barin fara sa mutuncin kafin musulunta din ai jami mutunci ne gare ki yar uwa amma kin fito zikiki zikaka hai hai arha a fili ai wani na cewa wadda ta lullube jikinta misali kamar kamar mutum ne mai sayar da nama naman nan ya alkinta ya gyara shi ya mutunta shi ɗaya kuma na sai da naman a fili kuda ya fada kansa kwatami ya fada in ka je saya in kana da hankali gun ka to haka abin yake saboda haka wannan aya ce sannan kuma sai Allah ya kammala ayar da cewa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun wannan fa al'umma ce taku ka duba bayan duk Allah ya koro magana kan annabawa gaba ɗaya sai karkare da cewa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wannan al'ummar da kuka ji aka kaga ai ayar mu ake gaya mana inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wace al'umma ce an faɗi annabi Musa an faɗi annabi Harun an faɗi annabi Ibrahim an faɗi annabi Lut an faɗi annabi wa Dawud da Sulaiman an faɗi annabi Nuh an gane ko shi tukun kafin abin Dawud da Sulaiman an faɗi annabi Ayyub an faɗi Ismail Idris Dalkifil an faɗi Zannun an faɗi Zakariya sannan aka faɗi me wallati aslam da farjaha da ɗanta annabin Allah Isa sai Allah ya tara ya ce inna hadhi ummatukum ya ku musulmi duk wannan fa al'umma ce ta ku al'umma guda ɗaya ma'ana al'ummar musulunci ne gaba ɗaya shi yasa musulmi suke kan daidai Allah ka tabbatar da mu akan daidai ka kashe mu akan daidai ka tashe mu akan daidai shi yasa musulmi ba sa bambance tsakanin ɗaya daga cikin annabawa ka'idar su la nufarriqu baina ahadin min rusulihi kowane annabi namu ne to kuma wannan sako na nuna mana wato ainihin muhimmancin haɗin kai da idan Allah wannan aya inna hadhihi ummatukum ummatan wahida akan ta zamu dora gobe barakallahu li wa lakum fil qur'an azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا jiya mun taɓo wani abu dangane da darajar sayyidina abubakarin ko me muka ce za mu yau za mu faɗi wani abu guda ɗaya kusan na ƙarshe ba wai don iyakansa ba kenan darajojin sayyidina abubakarin suna da yawa allah ya ƙara masa yarda abinda muke so mu ɗan binciro a nan wato ayyamun ridda bayan manzon Allah ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam sai da yawa daga cikin yani kafirai ko kuma waɗanda suka musulunci suka yi suka koma baya suka zamanto suka yi ridda har shekhin musulunci al-imam Muhammad ibn abdulwahab Wahhab alaihi rahmatullah a cikin littafinsa muktasar sira yake bayanin yanayin waɗanda suka yi ridda akwai waɗanda suka tun tunda manzon Allah ya bar duniya to su za su ci gaba da yin musulunci amma da sharaɗi ba za su biya zakka ba wasu kuma kai tsaye suka koma batun gumaka kawai billah wasu kuma suka ce a'a su za su yi komai sallah ce ba za su yi ba wasu kuma suka ce eh su sun yadda za su yi musulunci amma dole a ƙara wani annabi kada zan ta annabi ne kawai shi kadai suka ce ga mutul kazzab tare da cewa an yaƙe shi amma suna nan kan cewa duk da haka annabi ne saboda haka malam subhanallah bayan annabi mu ya bar duniya salawatu rabbi wa salamu alai malam sai matsaloli suka taso sai na bakar ce wallahi zan yake ku sai kun dawo kan hanya la uqatilannakum na umar ya ce ah, ya khalifata rasulillah yaya zaka yaƙi mutanen da suke faɗin kalmar shahada sai ce kai Umar wallahi in suka hana ni zakka din nan zan yaƙe su inda za su hana ni ainihin akuya kwaya ɗaya a wata ruwaya laumana mana'uni iqalan koda da baibayin akuya da ake ɗaure ta da shi suka ki bani a matsayin zakka sai na yaƙe su kuma da kake cewa sun yi kalmar shahada kuma annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa illa bi haqqil islam sai ce alaysatiz zakatu min haqqil islam zakka ba haƙƙin musulunci ba ne malin yi wannan yaƙi kuma ba a lokacin ku manzon Allah yana barin duniya sallallahu alaihi wa sallam sai ya tura Usama ibn Zaid zuwa ga yaƙi a mota wanda an kashe baban shi Zaidu ibn Harifa ibn Sharahil al-Kalabi a cikin yaƙin nan da ake kira yaƙin al'umara. wanda a wannan yakin ne aka kashe Ja'far dan Abu Talib ya je zai kare tutar musulunci sai rumawa suka sare masa hannu bai damu da hannun nashi ya faɗi ba sai ya cafe tuta da ɗaya hannu aka sake sare hannun sai ce ba zan bar tutan manzon Allah ta taba ƙasa ba yaje zai rungume tutan sai aka raba shi gida biyu bayan da zai yi ibn umar ya ce na ga suka da mashi da sara da takobi casa'in har da ƙari a jikin ja'far ibn abi talib kuma annabi sai ya gaya ma al'umarsa sallallahu alaihi cewa ja'far din nan Allah ya musanya masa fuka-fiki guda biyu da su yake tashi a aljanna saboda hannayensa da ya rasa har ma ana kiransa ja'far at-tayyar the flying ja'far a cikin aljanna to abinda nake cewa nan a wannan yakin ne aka kashe baban usama mai da mu baya to annabi kafin ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam sai ya nada usama ibn zaid yana yaro dan shekara 18 ya fita ya je yaki to kafin ya tura shi sai ajalin manzon Allah ya zo to sayyidina abubakar ya ce ni kuwa usama maza maza maza maza ka tashi ka fita sabai suka ce ya khalifata rasulillah madina na fuskantar 'yan tawaye an yi ridda iya sojojin da muke da su nan guda ɗaya ka ɗauka ka fitar da su sai ce wallahi tsaya ku ji abubakar ba daidai ba ne gare ni a ce farkon abin da zan fara yi a matsayina na khalifa in warware tutar yaƙi da manzan Allah ya riga ya naɗa ya tashi ya tafi ko da kafiran duniya ke kawo madina hari ba zan yadda in bar sunnar da annabi ya batta ya tafi akai ba Allah na tare da mu in ba karfin imani ba wake irin wannan kuma Allah da ikonsa tura su wannan yakin sai kuma Allah ya jefa tsoro a zukatan kafirai suka ce kai in ba dan mutanen nan suna da ragowar soji a gida ba da ba su waɗannan ba ka duba wa kafa Allahul mu'minina al-qital to shine malaman tarihi cewa Allah ya taimaki musulunci da abubakar lokacin ridda kamar yadda ya taimaki musulunci da Ahmad ibn hambalin ayyamal mihna lokacin da aka gamu da fitina ta cewa Qur'ani makhluqi ne ya jama'a waɗannan su ne mutanen manzon Allah من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا kainuwar mu kenan ta yau kainuwa da shan Allah ba da shan mutane ba da da shan mutane ne da ko ruwa ba a sha ba sai tsokaci ɗazuwar bawan Allah ya min waya yana duk Allah malan a taimaka mana da addu'a da kuma sanar da waɗanda abin ya shafa mu 'yan kasuwa ne an ce kar a yi zama kawai ana zaman kashe wando ba a sana'a mun zo mana sana'an nan to kuma ana bin mu ana dukan mu ana kwace kayayyakin mu Allahu alam ban san ingancin maganar sa ba amma ala kulli hali wannan maganar to kiran da muke ta wannan kafa zuwa ga shugabanni masu girma a tausaya ma talakawa ko kuma talakawan in aka ce ga tsari ga dokoki na kiyaye gari ku kiyaye taruwa za a yi taimake keniya amma ba daidai ba ne mutane na sana'ar neman abinci a ce akwai 'yan kwana-kwana 'yan town service ko ina ne in an kafa kaya nan a kore su can ma to abin da zai faru wani sai gamu da dakewa da bushewar zuciya sai aje sana'a din sai to barazana sai ya zamantowa barawo tunda ba shi da yanda zai yi in ya gamu in ba mai imani bane to kira muke yi idan hukuma ta ce to ku jama'a ku zauna wuri kaza ku yi kasuwanci mu daina kuma taurin kai da kunnin kashi dan muna wannan halin kaga mutane kan neman kuɗi an baje kaya birjik a ko'ina to nake cewa in akwai tsari a bi tsari amma kuma ba daidai bane a takura ma jama'a yake cewa idan aka kwace mana ma kayan idan muka tafi kafin mu samu sai an sake cin mutara tara ɗan ribar da ke hannu mu kenan ya zamanto mun karye to ya kamata a taimaka ma jama'a a tausaya kuma muna jan hankalin yan uwa da Allah ya ba su mulki annabi na cewa duk wanda ya kuntata ma al'umma ta Allah zai matsa shi zai kuntata shi to ba fata a ce ya samu wani musulmi da Allah ya ba shi dama ta mulki ya zamanto ya gamu da matsa ta ubangiji fatan mu ai adalci a sauke haƙƙi su kuma jama'a su ba masu mulki dama gwargwadon hali komai tafi daidai kowa ya sauke na da ke kai lokacin da zan yi kenan subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in جزا الله Allah ya gafarta mara to ina matsayin fatawar da wasu malamai suke bayarwa cewa haramun ne musulmi ya karanta bible inda suke kafa hujja da hujjar da ake bayarwa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga sayyidina Umar da at-Taura ko wani yake na ingila ya hana shi Allah ya tsare malam da imanin da bada ko shaka ba wannan hadisi da ka faɗa ingantaccen hadisi ne domin da ya gan shi da wani yanki na attaura sai ce menene wannan ce ya manzo Allah wani yanki ne na attaura sai annabi ya ce kai ban zo muku da littafin da ya faɗa ce wallahi barka ji na gaya muku lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai shi kansa annabi Musa inda yana raye to babu abin da zai yi face bi ne ashe kenan kaga abin da ake nufi a farko farkon musulunci ne lokacin dasa aqida annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wannan magana ya ga saboda ainihin ga qur'anin tukum ba zauna an gama karanta shi ba tukun. saboda haka a takaice hanin ka karanta shi da zimmar ya tasiri ja hankalinka shine hanin amma karka manta Allah yana faɗa a cikin suratu Ali Imran aya ta 64 Allah na cewa qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallu faqulu ashhadu bi anna muslimun ka ce ya ku ahal kitabi ku taho to ku taho din nan a gaya musu kalma wadda kalman nan da mu da ku akan ta muke saboda nan babu abin da ya hana wato kalmar da a littafin su ya ambaci tauhidi ka nuna musu dan jinsu zuwa ga addini da yawa daga cikin magabata sun yi rubuce-rubuce akan haka saboda ka hannun da ake nufi ya ja ka zuwa ga karanta abu baka karanta addinin ka ba baka san shi ba baka fance shi ba ɗaya kenan na biyu karatun da ya zama fitina gare ka amma karatu da sunan muqarana kana mai ilzami da abin da ke cikin littafin nasu saboda ɗaukaka shi addini wannan babu wani malami da ya ce wannan abin babu laifi ya zamanto laifi ko kuma haramtacce ne amma na'am kullum mukan jaddada mutum ya tsaya tukun ya fara sanin addinin shi karanta qur'ani ba ba karanta hadisan manzo Allah ba baka san mecece arabiya ba baka san fiqh baka san sira ba kana maganan wani abu daban amma a lokaci guda kuma wannan bai hana a yi muƙarana a ɗauko ga fari ga baki saboda ka nuna ma wanda ke kan ƙarya ga hujja ba na fata a fanci wannan da kyau Allah ya samu dace eh akwai wani jan hankali da wani uwa ban sani ba ko wata yarwa ne suka kawo wanda kofi ne gashi kuna gani a hannuna na roba amma a jikin kofin kwarai karar ga sunan Allah Allahu ga kuma Muhammad wannan kan ya fito karara dan ba mu fiye son abu a dinga matsa sai an ta kyallar ido ana kafin a gane ba kaga wannan matsamakai ne amma abin da yake visible ya zamanto a fili sai a kiyaye ba daidai bane a ce da irin wannan kofi sunan Allah shine kamar da shi abin shan ruwa wanda yake yana iya fada hannu wanda yake ba musulmi ba ya kamata a kiyaye kuma masu yi muna kira zuwa gare su a tsoraci Allah ba sai an yi haka ba tukun za a samu kasuwa ko za a samu ciniki Allah ya sa mu dace to tunda akwai hadari ina ganin sai mu takaita tambayoyin kada ruwa ya rutsa ko subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin